بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التحمل انتفع بها غاية النفع ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعا فيكون توكله أجزا وأجزه توكلا بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمهاذير هي من القدر والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأقروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة فهذا هو القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورآها حق رعايتها والله المستعان لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة ثم السنة فإنها شقيقة شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تؤاين ذلك إيانا وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar ƙaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 23 ga watan zulqaida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da tara ga watan goma miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna adda'u wa dawa ko aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi na al-imam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasin mu na 13 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi wannan shine na 188 idan ba a manta ba gabar da ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake tattauna magana akan ta ita ce gabar asbab cewa komai da ka gani akwai sababi saboda haka ita ma addu'a min jumlatil asbab addu'a tana daga cikin jumillar asbab saboda haka mutum ba zai ce ya dogara da kaddararsa ba abinda Allah ta'ala riga ya rubuta masa shikenan ya san ba zai canza ba saboda haka shi ba zai yi addu'a ba ba zai roƙa wajen Allah ba malam ya tabbatar mana da kuskuren wannan ra'ayi ko kuskurar wannan fahimta ko wannan akida mutum ya ce ba wani amfani ba da wani amfani mutum ya yi addu'a wai saboda an riga an rubuta komai Allah ya riga ya kaddara komai ya nuna masa wannan ba karamin jahilci bane kuma wanda yake karanta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma san tarihin rayuwar dan adam a doron ƙasa zai fahimci cewa wannan babu shakka jahilci ne ba karami ba mala ya kawo mana ayoyi da dama wanda ya kawo su a matsayin misali inda Allah ta'ala ya hada ayyukansa da asbab wato Allah ta'ala yana yin abubuwa saboda wasu asbab da ya sanya waɗanda Allah ta'ala ya ni'imta su ya ba su rayuwa mai kyau mai daɗi a duniya saboda wasu dalilai da kuma waɗanda Allah ta'ala ya azabta su ko ya kama su da wasu laifuffuka ya musu wata ukuba a nan duniya ya halaka su saboda wasu dalilai saboda haka komai Allah ta'ala ya haɗa shi da sababinsa malam ya yi mana dogon bayani ko kuma ya kawo mana ayoyi da dama na alkur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan to shine yake karkare maganarsa da cewa wa man faqaha hadhihi almas'ala wa ta'ammalaha haqqa ta'ammul intafa'a biha ghayatan naf'i wanda duk ya fahimci wannan mas'ala ya tsaya yayi tunani akan ta tunanin da ya dace intafa'a biha ghayatan ghayatan naf'i to zai amfana da wannan matsala ɗin wato matukar amfani walam yattakil ala ba zai yi tawakkalin ƙarya ba tawakkali na banza akan kaddara jahalan minhu wa ajzan saboda jahilci saboda jahilcinsa ko saboda gajiyawarsa wa tafritan saboda kasawarsa wa ida'atan saboda tozartawarsa fa yakunu tawakkuluhu zan wa ajzuhu tawakkulan daga nan tawakkalinsa ya zama gazawa ko kuma gazawarsa ya mayar da ita tawakkali mala yace balil faqihu kullal faqihi alladhi ya al kadara alladhi yaruddu al bil qadar yace faqihi wanda yake mai ilimi cikakken ilimi shine wanda zai mayar da kaddara ta hanyar rike kaddara wato ya kama kaddara dan ya ture wata kaddara wa yadfa'u al-qadara bil qadar ya rike wata kaddarar dan ya ijiye wata kaddarar wa yu'aridu al-qadara bil qadar ya ainihin kara wata kaddarar da wata wannan shine faqihi shine wanda ya san wato yake da cikakken ilimi yake da cikakkiyar fahimta bal la yumkinu al-insana ya'ishu illa bidhalika mala yace dan adam ma ai ba zai taba yuwa ya rayu ba sai idan ya yarda cewa ya rike kaddara dan ya gwara ta da wata ƙaddarar. ko ya ture wata kaddara ta hanyar rike wata kaddara fa innal ju'a wal atasha wal barda wa anwa' al makhawif wal mahadhir hiya min al qadar Allah yace saboda yunwa da kishi da sanyi da sauran abubuwa na ban tsoro waɗanda ake guje musu dukkaninsu suna cikin kaddara wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al qadari bil qadar kuma dukkanin halitta suna kai kawo suna gwagwarmaya suna tashi faɗi ba don kuma don su ture wannan kaddarar ta hanyar rike kaddara ta hanyar rike wata kaddara wato abinda malam yake cewa wanda duk ya sa ido ya karanci wannan matsala, ya san cewa ko ne kake gani Allah ta'ala ya hada shi da sabab dinsa in kana son sa to ka rike sabab din ka kama sabab din kada ka ce kana son abu amma ba za ka tashi kai ka tabus wajen neman sabab ba ka zauna ka kana jiran wai kaddara kana jiran abin in Allah ya kaddara maka ka samu in bai kaddara maka ba ai ba za ka samu ba ba za ka yi wani abu ta bangaren ka ba ba za ka yi ka su ba za ka tashi ka yi wani kazar kazar ba ce to duk mutumin da ya samu fahimtar cewa Allah ta'ala ya haɗa komai da kaddararsa to wannan babu shakka zai amfana da wannan a rayuwarsa zai amfana da wannan a rayuwarsa shi yasa ko me kake so sai ka bi hanyar da ake bi domin ka samu wannan abin idan ilimi kake nema to ka tashi tsaye idan kana so ka samu ilimi to ka tashi tsaye wajen neman sa wajen zama inda ake karantar da shi da bibiyar masu shi da tambaya da karatu da da nazari da sayan littattafai da kai kawo wajen nemansa. sa to haka ne zaka tsara shi amma mutum ya zauna kawai yana rera waka cewa shi yana so ya zama malami ko mai ilimi amma kuma ba a ganin shi gurin da ake karantarwa baya neman sa baya tambaya baya karanta littafi baya komai amma yana jiran ya zama mai ilimi babu shakka wannan yana yaudarar kansa ne kadai yana bata wa kansa lokaci yana nuna gajiyawarsa ce yana nuna gajiyawarsa to haka ko menene na rayuwa idan dukiya mutum yake nema sai ya tashi tsaye wajen neman ta zuwa inda ake samun ta kasuwanci ne aiki zai kwadago zai menene zai yi ya ga cewa ya bi hanyar da take ita ce za ta samun masa da wannan dukiya amma ba zai zauna a gida ba yana baccinsa yana jiran dukiyar ta rarrafo ta zo ta same shi har kan gadansa abu shakka wannan ba karamin jahilci ba ne ko wauta ko rashin hankali wannan shi ne abin da malam yake cewa duk wanda ya fahimci wannan matsala to a rayuwarsa zai zai amfana kwarai da gaske ya rika sanin cewa komai da sabab ɗinsa in kana neman sa bi sabab ɗinsa in ka bi sabab ɗinsa ubangiji ta'ala kuma sai ya sahale maka ya hore maka walam yattakil alal alqadri jahlan minhu wa ajzan wato saboda at-tawakkul shine tawakkalin ƙarya tawakkalin da ba na gaskiya ba tawakkalin banza mutum ya zauna ya ki komawa ta hanyar rike sabab ya ce ya yi tawakkali wannan tawakkali ne na banza ba shi da amfani ba shine tawakkali ba tawakkali shine ka, riƙe sabab tare da mai da al'amarinka ga Allah wato al-akhdhu bil asbabi ma tafwid al-amri ila Allah ka riƙe sababi ka tare da kamar yadda al'amarin ka zuwa ga Allah abinda ake nufi da kamar yadda al'amarin ka zuwa ga Allah kada ka rika ganin cewa tsuran rike wannan sababin zai baka abin ka sani cewa Allah ta'ala ne ya umarta da abi a rike asbab amma kuma shine mai bayarwa kuma shine mai hanawa kada ka rika jin cewa ai tunda ka rike wani to sai ka samu ko tunda wani ya tsaya maka to dole ayi da kai dole ka samu ko tunda kai ilimi ko kake da basirar kwarewa ta kan akan wata harka to dole ma ka samu abin da kake nema ta wannan harkar jin haka da dogaro da sabab wanda yana wato kawo matsala a cikin tauhidin mutum sannan kuma watsar da asbab mutum ya watsar da asbab gaba daya ya ce kawai ya dogara da kaddararsa to shi kuma wannan gajiyawa ne jahilci ne sakaci ne tozarta abin da Allah ta'ala ya ce a kula da shi ne fa yakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan daga nan sai ya mayar da tawakkalinsa ya zama gajiyawa ko kuma gajiyawa sai ya rimai da tawakkali alan ya ce malamin da yake malami na hakika alfaqih kullul faqih man alladhi yaruddu alqadara bil qadar wa yadfa'u alqadara bil qadar duk abin da ya same ka shine kaddara saboda haka da kaddara ne zaka tura kaddara da kaddara ne zaka gwara kaddara da kaddara ne zaka ijiye kaddara bal la yumkinu al-insan ya ishu illa bidhalika mutum ma ai zai rayu ba sai idan ya gwara kaddara da kaddara kaddara eh za ta saka ji yunwa Allah ya kaddara zaka ji yunwa to kuma kaddara ta ka ijiye wannan kaddara shine ka nemi abinci ka ci kaga anan ka buga ka bige kaddara da kaddara in kana jin kishi kaddara ce ka ji kishi din saboda in ka ji kishi Allah ya kaddara maka jin wannan me za ka yi ka bige wannan kaddara? ka ture ta shine ka sha ruwa to shi ma wannan shan ruwan kaddara ce saboda haka anan ka ture kaddara da kaddara haka nan mutum ƴaƴa yake so ya samu to sai ya aure in ya aure to wannan hanya ya ɗauko hanyar neman samun ƴaƴa zama ba aure kana jiran ƴaƴa wannan wauta ne ko jahilci ne haka ko me kake nema wannan abun a ah, ah, kaddara ce in kana son kawar da ita shine ka nemi kaddarar da take tudadduhu wato tana karo da wannan sai ka rike ta saboda haka ita ma addu'a kaddara ce saboda haka abin da ya same ka kaddara ce addu'a da zaka yi Allah ya ɗauke maka wannan abin ya raba ka da wannan abin shi ma kaddara ne saboda haka fa'anta anta tadfa'ul bil qadar kamar barawon da ya sata aka kawo shi gaban sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar da yayi sata ikrari sayyidina Umar ya ce me yasa yasa ya ce ai kaddara ce dan haka da a yanke masa hannu sai da Umar ya ce to mu ma zamu yanke maka hannu da kaddara to kaddara ce ta sa kai sata mu ma da kaddara ce zamu yanke maka hannu bal la yumkinu al insan يعيش إلا بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر wale ya ce mutum ba zai taɓa rayu ba sai ya yarda cewa ko menene kaddara ne kuma da kaddara zai iya kawar da shi ce domin yunwa da kishi da sanyi da sauran abubuwan da dan adam yake tsoro ko yake gujewa dukkaninsu suna cikin kaddara wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadha al qadar bil qadar ce dukkanin halittu kuma masu kai kawo ne na siga sun kawar da wannan kaddarar ta hanyar rike wata kaddarar wa hakaza man waffaqahu Allah malai ce to haka dukkan wani wanda Allah ta'ala ya masa tawfiki ya masa gamdakatar wa alhamahu rushdahu ya kinsa masa shiryarsa ya qadara ƙadarar uƙubatil al-ukhrawiyyati bi qadari at-taubati wal imani wal a'mal salih wal a'mal haka duk wanda Allah ta'ala yawa gamdakatar sannan ya kinsa masa shiryarsa to yana tura kaddarar uƙuba ta lahira ta hanyar rike kaddarar tuba da imani da aiki na kwarai wato akwai uƙuba da Allah ta'ala ya tanada ga dukkan wanda ya saba masa ga dukkan wanda ya kafirce ga dukkan wanda yake ayyuka na kwarai ko ya munanan aiki da me zaka ture wannan kaddarar shine ta hanyar tuba ta hanyar imani ta hanyar al'amalu salihah saboda ka su kansu al'amalu saliha din nan ayyuka na kwarai da muke yi sallah azumi zakka da sauran ayyukan da Allah ta'ala ya shar'anta mana dukkanin su min jumlatil asbab yana ce dan adam yana shiga aljanna bi sababi amalihi bi sababi amalihi aikin ba wai shi ya saya masa aljanna ba ba farashin aljanna ba bane amma ne sabab ubangiji ya sanya shi ya zama sabab ne na ya samu aljanna din ta me zaka kare kanka daga fadawa cikin wuta ta hanyar mutum yayi imani ya tuba ya ayyuka na kwarai to mutumin da yake son aljanna amma ba zai tuba ba ba zai daina laifuffuka ba ba zai ayyukan kwarai ba to kaga wannan baya yin sa'ayi na ya ga tura kaddara da kaddara don bai rike asbab din ba fa hadha wizanul qadar al makhuf fi dunya wa ma yudadduhu sawa wannan hakiki yana jika ce fa hadha huwa fa hadha wizanu ka gyara fa hadha wizanul qadar al makhuf fi dunya wa ma yudadduhu sawa wato wannan shine daidai daidai da kaddarar abinda kake jin tsoro a duniya wa ma duhu da abin da yake kishiyantar wannan wato abin da yake kaddarar abin da kake kaddarar da kake jin tsorata ta lahira daidai take da kaddarar da abin da abin da kake jin tsoronsa na duniya abin da kake tsoronsa a lahira kaddara ce yaya za ka yi ka kubutar da kanka daga wannan kaddarar shine ka yi aikin da Allah ta'ala ya ce a yi in an yi za a kubuta ka zama mai mutumin kirki ka zama mai imani ka zama mai aiki na kwarai sai ka kubuta daga waccan kaddarar ta abinda kake jin tsoron ya same ka a lahira to haka daidai yake da kaddara ta duniya ita ma kaddara ta duniya ta abubuwan da kake tsoro ai ba za ka iya kauce ma wannan kaddarar ba sai ta hanyar rike asbab rike asbab in aka ce wannan hanya ba ta da kyau in aka bi ta ana gamuwa da barayi ko da miya abin nan da namun daji hanyar da za ka kauce ma wannan abin da ake tsoro shine ka sake hanya ka bi hanyar da take amina to yadda haka yadda abin yake a duniya to haka yake abin a lahira a lahira ma haka yake abin ba za ka iya samun abin da kake so ba na jin daɗi a lahira sai ka bi ta farkin da aka ce in ka bi shi zai kai ka zuwa ga wannan abu mai daɗi da ake samu farabbud ni wahid ubangijin gidajen biyu duk ɗaya ne ubangijin duniya lahira shine ubangijin duniya din shi yayi shi duniya shi lahirar duk gaba daya wa hikmatuhu wahidatun la yatanaqadu la yunaqidu ba'daha ba'da hikimar su guda daya ce sashin ta baya warware sashi wa la yubtilu ba'daha ba'da sashin ta baya rushe sashi hikimar ubangiji guda daya ce fa hadhihi almas'alatu min ashrafil masail liman arafa qadraha mala ce to wannan mas'ala tana daga cikin manya-manyan mas'aloli ga wanda ya san wato girmanta ya san gwargwadon darajarta wara'aha haqqa ri'ayatiha ya kiyaye ta yadda ya cancanta a kiyaye ta wallahu almusta'an Allah shine wanda ake nufa da neman bukata shine wanda ake neman biyan bukata a wajensa lakin yabqa alaihi amrani mala yace sai dai akwai wasu abubuwa guda biyu da kai ɗan adam ya kamata ka lura da su bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu wanda sai ka lura da waɗannan abubuwa ne guda biyu ka samu sa'ada ka samu kyakkyawar rayuwa ta duniya ko ta lahira ka samu rabauta a duniya da lahira waɗannan abubuwa ne guda biyu A ma abu na farko an ya arifa tafasila asbabi sharri wal khairi dan adam ya san bayanin sababban samun alkhairi ko sabubban haɗuwa da sharri ya san su sani dalla-dalla sani daki-daki ya san abu kaza zai haifar da alkhairi abu kaza ma zai haifar da alkhairi yin aiki iri kaza zai haifar da alkhairi yin aiki kaza zai haifar da sharri hakanan abu kaza ma zai haifar da sharri hanya kaza za ta haifar da sharri wato musin ya san abin daki-daki tunda mun ce Allah ta'ala ya sanya wa alkhairu asbaba ja'ala lil khairi asbaba wa khairi sharri asbaba to ya za a yi ka samu sa'ada jin dadin rayuwar duniya da ta lahira shine ka san menene asbabul khairi kuma menene asbabul sharri sani wato sani na dalla dalla daki daki filla filla kowanne ka san shi ba sani a dunkule ba wa yakunu lahu basiratun fi zalika mutum ya zan yana da basira yana da fahimta yana da ganewa akan wannan ta yaya zai samu wannan basira bima yushahiduhu fil alam mutum ya zan ya samu basira ya samu ganewa saboda abin da yake gani yana faruwa a duniya wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi da abin da ya jarraba ya ga ya faru a kansa ko ya faru a waninsa wa ma sami'ahu min akhbaril umami wa ma sami'ahu min akhbar umamin umam na jika ce fi akhbar al-umam wa ma sami'ahu min akhbar wa da labarurrukan da ya ji na al'ummomin da suka gabata a da da yanzu wato ta inda zai gane asbabul khairi wa shar shine abin zai rika gani yana faruwa a duniya kamar yadda muka faɗi shi tarihi ba wani abu bane majmu'at ahdath ne abubuwa ne da suke ta faruwa waɗanda suna da asbab da nata'ij suna da abin da ya haifar da su kuma suna da abin da suka haifar su kuma bayan faruwarsu haka duk tarihi haka ne shi haka harakatu tarihi abu ɗaya ne kawai yake juyawa abu kaza ya faru saboda kaza da ya faru shi kuma sai ya haifar da kaza duk sanda aka sake samun wannan abin ya zo ya kuma faruwa to zai haifar da irin wannan aka bincika kuma za a ga abin da ya haifar da wannan abin shi ya haifar da wancan saboda haka wannan ita ce harakatun tarih asbab ne wa nata'ij sababba ne ahdath ne laha asbabuha wa laha nata'ijuha shi yasa Allah ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas saboda haka abinda dan adam yayi a da can ya jawo masa fushin Allah Allah ta'ala ya kama shi da laifi to haka abin zai ci gaba da dorewa duk sanda dan adam yayi shi zai sayo kansa haushin Allah kuma Allah zai kama shi da wannan laifin abin da dan adam yayi a da ya ji daɗin rayuwarsa ya samu sa'ida to haka nan duk sanda zai rike wannan hanyar Allah ta'ala zai ji yadda shi daɗi, zai samu sa'ida ta rayuwa to haka abin yake ba zai canza ba to dan adam da zai iya jin samun sa'ada ta duniya da lahira shine wanda zai sa ido ya ga me yake kaiwa kai kawo a duniya me su wane da wane da wane suka yi me kuma ya biyo baya wane da wane da wane shi kuma ya me shi kuma ya haifar masa saboda haka ta ne zai zai san tafasilu asbabi alkhairi wa sharri ko shi a karan kansa zai yi wani abu shi da karan kansa ya ji daɗin abin da ya yi ya kwana yana farin ciki ya ga alamar asar ɗinsa alamun abin gashin a rayuwarsa ko kuma abin da zai yi ya kwana yana bakin ciki yana nadama kaga ya san wancan sabab ne na khairi na alkhairi wannan kuma sabab ne na sharri saboda ko ya jarraba a kansa ko ya gani a tare da wani wa daga abin da ya ga abin da ya haifan masa to taka ne zai san tafasilil khairi wa sharri wa ma sami'ahu min akhbaril umami da abin da zai ji labarin abin da zai ji na labarurruka na tarihin al'ummomin da suka gabata Allah ta'ala ya yi ta ba da labarin abin da ya gudana al'ummomi tun daga halittar annabi adam alaihissalam har zuwa lokacin da kake rayuwa don abubuwan suna nan a rubuce a sanjale fi zakiratin tarih to dan adam ya san waɗannan abubuwan shine amfanin karanta tarihi dama amfanin karanta tarihi don ka ɗauki iza da ibra ka ɗau izina ka ɗau darasi ka ɗau wa'azi ba wai kawai ka kaji kawai kamar kana karanta dare dubu da ɗaya kawai ka rika jin labari amma ba tare da kana kokarin ya ka dabbaka labarin a rayuwarka menene labarin nan ya kunsa na darasi na karantarwa kai kokarin ka fa'idanta da shi me ya kunsa na darasi na na karantarwa wanda za a guda kai kokari ka guje masa yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an abin da yafi komai amfani a nan shine karanta qur'ani da tadabburinsa wato tintintini ko tunani cikin ayoyinsa shine kundin da yafi kowanne zama gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha abinda Allah ta'ala ya tabarwa ma kana hadithan yuftara ba ƙarya bace aka kirkira ba labari bane kirkirarre duk abinda alqur'ani yake faɗa wani abu ne wanda ya riga ya wakana wanda ubangiji ta'ala ke labarta wa dan adam saboda haka babu abin da dan adam zai tadabburin sa ya amfani da shi a san wajen sanin asbabul khair wa shar ila alqur'ani shi yasa duk wani abu da za a faɗa maka na tahlilat wato ai maka nazari na cewa a gaya maka ai ga abubuwan da ake kullawa ga yadda makidar arna ko kafiran duniya take kaza kaza ana maka ana maka analysis ana maka ana maka nazari ana kalelece maka abin ba zai kai abin da alkur'ani ya faɗa ba alkur'ani ya faɗa abin da shi ne kat walantar da ankal yahudu walan nasara hatta tattabi a millata ba za su taɓa yarda da kai ba sai kai ma ka zama ka zama su ka bi addininsu waddu lau takfuru na kama kafaru fatakununa sawa'a kawai so suke kuma ku zama kamar su da abin da suke na kafirci kuma ku yadda ku yi ba wata natijar wani tahlil ko wani nazari ko wani bincike da za a yi da zai wuce wannan inda har na gaskiya ne duk abin da za a yi ƙarshe za a ga sakamakon so ake kuma ku zama haka saboda haka a fito muku da maganar 'yancin mata eh, a kyale mata su fita a ba su ‘yancinsu a ba su daidaito da namiji ka a kawo bambanci tsakanin mace da namiji a don koma so ake kuma ku zama yadda suka zama rayuwarsu tsakaninsu da matansu ba mai jin daɗin wani shi baya jin ta ita ma bata jin daɗinsa to da sun tsinci kansu cikin wannan matsala to ta fashe ma kowa ya rasa kowa ma kai ya ji daɗi yaya ku za ku ji daɗin zamantakewa da sa'ada da girmama juna da takamuli kana yi mata abin da ba za ta iya ba ita ma tana maka abin da ba za ka iya yi ba kuna kammala juna ta yaya za ku zauna a haka su kuma suna cikin matsala suna cikin bala'i suna cikin rashin fahimtar juna to gara ta bare kowa ya rasa shine waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a saboda haka babu abin da ya kai ta tadabburin alkur'ani ka karanta suratul baqara suratul ali imran ka ji yadda Allah ya suranta makidar yahudu makidar arna makiya yadda Allah ya suranta makidar su to duk abin da zaka faɗa bai kai wannan ba dan wannan kalamu rabbil alamin ne kalamu alimin bi zati sudur ala ya'lamu man khalaq huwa saboda haka shi ya halittar shi ya san waya halitta kuma shi ya san halin kowa shi yasa malam yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an babu abin da ya kai tadabburin alqur'an game da wannan mas'ala din fa innahu kafilun zalika ala akmalil wujuh shi da zai dauke maka zai daukar maka nauyin bi maka wannan bayani bisa fuskar da tafi kowace kamala wa fihi asbabu sharri wal khairi jami'an mufassalatan mubayyanatan a cikinsa akwai bayanin sabubban alkhairi ko sabubban sharri mufassalatan mubayyanatan daki daki a babu abin da Allah ta'ala ya bari ma farratna fil kitabi min shay haka dukkan Allah ta'ala zai dora ka hanyar da zai dora ka akan kai ka gagaci ubangiji ya gaya maka ita inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura haka ubangiji ya riga duk bayanin waɗannan bayani daki daki summa sunna sannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha shaqiqatul qur'an domin sunna shaqiqiyar alqur'ani ce tsotsuwa ɗaya suka fito daga tsotsuwa ɗaya suka fito hanya ɗaya suka biyo wa huwa alwahyu thani wa hiya alwahyu thani sunna wahayi ne na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu da alqur'ani da sunna haka Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallam dukkanin su wahayi ne daga Allah ya yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to ita ma ka karanta sunnar annabi sallallahu alaihi sallam ka ji bayanansa da maganganunsa da abubuwan da ya faɗa waɗanda dan adam idan ya rike aiki da su za su har zama masa alkhairi in ya rike ya aiki da su kuma za su zama masa matsala wala za ka duba rayuwa gaba ɗaya babu abin da yake jawo al'umma matsala irin barin karantarwa ta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam su kansu musulmin abin da za su samu kansu a ciki na rauni da wulakanci da kaskanci idan ka koma kai nazari sai ka ga cewa karantarwar alkur'ani da sunna din aka bari to a ko menene zaka bar a cikin harkar iyalinka a gida idan zaka saki alkur'ani da sunna to sai ka samu matsala sai ka ga abinda duk kake so ka samu daga iyalanka matarka ko 'ya'yanka to ba za ka samu ba da duk kake so ka gujewa na matsala ta bangaren matarka ko miji ko ƴaƴanka ba za ka iya guje masa ba saboda ka saki layi ka saki hanya wanda yayi ka yayi su ya ce ga abin da za ka yi ka zauna lafiya ga wanda za ka yi ka shiga matsala kai kuma ka yi buris ko ka jahilci abin baka ma san shi ba ko ka san shi amma ka sa kafa ka take saboda son zuciya saboda san rai saboda kwaikwayon wasu to za ka zo ka shiga matsala za ka zo ka shiga matsala irin wannan kowa daga nan kowa nan aka ce ya ba da misalai ya ba da tarihin abubuwa da ya sani a irin wannan zai baka abubuwa da yawa ya ga wane ya ga wane ya ji wane ya ga wane abu kaza ya faru saboda kaza kaza kaza da yayi ya dauki yarsa ya kai ta turai cikin arna ta yi karatu da ta yarinya ce mai ladabi mai hijabi mai tarbiya mai girmama na gaba mai kame kai ta je can cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta dawo a birkice a hargitse a yamutse ta zo tana hararan mahaifiyarta tana daka mahaifiyarta tsawa ba ta jin umarnin mahaifiyarta ba ta yarda ta ansa duk wata kira wanda mahaifiyarta ba ko cewa ce ta shi kirba kofacin cin ba ta shi ba sai ta ga dama ka za ta shiga ta fita da maza abinda duk aka santa da shi ya canza a lokacin da zai kai ta ɗin idan aka masa nasiha aka karantar da shi aka gaya masa wannan bai halatta ba wannan bai dace ba wannan ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci a lokacin sai ma a rigima da shi kun fiye tsanani kun fiye tsauri kun fiye kaza kun fiye kaza sai bayan ta dawo ya ga abin da ba shi ne ba akwai wani da ake gaya mun haka ta faru da gare shi lokacin da ake masa nasihar ya ƙi ji ba abinda ba a gaya masa ba ya kawar da kai ya ɗaukar ya je ya kai shi da kansa ya rika mafarki ga can tana iskanci da maza yana nan ƙasarsa tana amerika amma yana mafarkinta da ya kwanta bacci kawai sai rika ganin ta gatana tana tana bushasha tana rakashewa da maza hankalinsa ya kasa kwantawa ya kasa samun nutsuwa kawai ya yi bukin ya yi biza sai amerika da allah ya tashi jarrabarsa da ya je inda ya aje ta ya ce ina aka ce ai sun fita da abokanta ina suka tafi ana kai shi ya je ya same ta a otel da 'yan iska ku ya kwaso ta hankali a tashi ya zo ya juye ta a gidansa kuma yana kawo ta zama matsala ba ta ji magana babanta ba a gaban baki a gaban abin nan za ta kyari uwar ta gaya mata magana saboda ita ta je ta samo yancinta kuma ya zo yana cizon ɗan yatsa ya haka ta faru wanda kuma shi ya jawo kansa mala ya ce wa man sarrafa ilaihima ina ya taho iktafa bihima an gairihima wanda duk ya mayar da kulawarsa da lurarsa da himmarsa zuwa ga alkur'ani da sunna iktafa bihima an gairihima zai wadatu da su ga barin wasu wato in har mutum ya san alkur'ani ya san sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan ba wanda ya kai shi wayewa ba wanda ya kai shi sanin dabara ta zaman duniya baya bukatar sai an koya masa falsafar rayuwa ya zai rayu me zai yi me ba zai yi ba ya zai ya more ya samu ko ya zai me in yayi zai rasa ba bukatar wannan duk wani tahlil da zaka yi masa koma bayan abin da ya sani ne daga alkur'ani da sunna saboda haka wa man sarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima wa huma yuriyanika alkhaira wa sharra wa asbabahuma alkur'ani da sunna suna nuna maka alkhairi suna nuna maka sharri suna kuma nuna maka abubuwan da suke jawo waɗannan abubuwa biyu hatta ka annaka tu'ayinu zalika ayanan har ka rika gani kamar ga abin nan kana gani ɓaro-ɓaro ɓalo-ɓalo ido biyu kamar ba labar ta a'a kamar gashi nan ana maka majikinsa kana gani da idanka wa ba'da zalika malai bayan wannan idza ta'ammalta akhbar al-umami bayan alqur'ani da sunna idan kai ta'ammuli kai tintintini kai nazari game da labarurrukan al'ummomi tarihin al'ummomin da suka gabata wa ayyamin laifi ahli ta'atihi da kwanakin Allah a cikin game da mutanen da suke masu masa biyayya wato irin abin da Allah ta'ala ya yi wa annabawa na ba su kariya da tsirar da su da inaya da su da ba su agaji wa ali ma'asiyatihi da kuma abin da Allah ya yi ayyamin lahi fi ali ma'asiyatihi irin yadda Allah ya kama al'ummomin da suka gabata waɗanda suka yi wa annabawan Allah ta waye suka cutar da annabawan Allah suka yi musu izgili da irin abin da Allah ya yi musu idan mutum ya yi tunani cikin waɗannan abubuwa ya tsaya ya dube su da kyau ba baka zalika ma alimtahu min alqur'ani was sunna sai kaga wannan ya dace da abin da ka sani alqur'ani da sunna wato ba za ka ga bambanci ba wa ra'aita tafasila ma akhbara Allah bihi wa wa'ada wa wa'ada bihi nan zaka ga bayanin abin da Allah ta'ala ya bada labari ya kuma yi alkawari da shi za ka ga bayaninsa dalla-dalla daki-daki wa alimta min ayatihi fil afaqi ma ya dulluka ala anna alqur'ana haq sannan ka ga ayoyin Allah a cikin sararin duniya wanda zai nuna maka cewa abinda Allah ta zai nuna maka cewa alqur'ani gaskiya ne wa anna rasula haqqun a manzon Allah gaskiya ne wa anna Allah yunjiz wa'dahu la mahala la mahala kuma Allah ta'ala yana zartar da alkawarinsa yana cika alkawarinsa ba ba ko shakka fattarihu tafasilu li juz'iyyati ma arrafana Allah wa rasuluhu bihi min min al-asbab al-kulliyyati lil khair wa sharr ce tarihi bayani ne daki daki na abubuwan da Allah ta'ala ya bamu ya sanar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu akwai abubuwa da Allah ya gaya mana manzo Allah ya ga to tarihi tafsili yana maka bayani min al-asbab al-kulliyati na al-asbab al dunkulallu na alkhairi da sharri abinda Allah ta'ala ya dunkule yace wannan shine hanyar alkhairi wannan ya dunkule yace shine to tarihi shi kuma shi zai fasa maka wannan kaga eh abu kaza din nan da aka ce alkhairi ne haka kuwa gashi kuwa gashi da ya faru a lokaci kaza a zamani kaza a gurin suwa da kaza abu kaza sharri ne gashi kuwa gashi gashi gashi ga abin da ya faru ka duba ko faɗar Allah da yake cewa wa antum wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin wa antum al'auna in kuntum mu'minin ne ku rike imanin ku da kyau ku rike addinin ku ba ku sake shi ba to ku ku ne a sama wannan sharadin ubangiji ya bayar ya kuma yi alkawarin zai sa musulmi zama a sama lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da al-jilul awwal da al’ajiyar ula al'umma ta farko suka riƙe wannan imanin sai zama su ne a sama ka duba cikin ɗan ƙaƙanin lokaci yadda musulunci ya mamaye gurare na duniya balma ya shiga ya karya manyan ƙasashe suka dawo ƙarƙashinsa ƙasar farisa ƙasar rum yankuna da dama da suke ƙarƙashin masarautun nan guda biyu suka dawo ƙarƙashin musulunci cikin ɗan ƙaƙanin lokaci musulmi na suna sakin gwargwadon da suke sakin imanin da karantarwar gwargwadon da abin yake kubuce musu a hankali yau a kwace wannan bangaren jiba a kwace nan gata a kwace nan ana ta cinye kasashen musulunci har aka zo wannan daukakar da suke da ita sai ta da kaskanci me ya ja musu kaskancin sun saki wannan sharadin in kuntum mu'min saboda haka babu abin da yafi al'ummar musulmi ta samu tarbiya ta samu ruhi ta san mai addini mai kimar addininta a gurinta darajar addininta a gurinta in ta san wannan to ko ina ta za ta samu izza amma in ta rasa wannan to za ta zama zalila za ta zama kaskantacciya wulakantacciya wacce ba za ta iya tsina tsinana kanta komai ba al'amru thani أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب وهذا من أهم الأمور فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة وبالاحتجاج بالأشباه والنذراء تارة وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا وقال لرجل من المنتسبين إلى الفقه ana af'alu ma af'alu sun ma'akul subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra wa kada gufira zalika ajma'u kamar sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qol man kala fi yawmin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra حطت أنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وقال لي آخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اكتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد مهي عنه ذلك وقال لآخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء وقال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه وإذا أوتب على القطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء abu biyu malam ya ce su ne a sa'adar mutum rayuwarsa ta duniya daɗin rayuwar duniya da lahira ba zai same shi ba ko ba zai samu falahi ba rabauta a duniya da lahira sai ya sai ya san abu biyu ko ya abu biyu abu na farko ya faɗa shine kasan san tafasil asbab alkhair wa shar ka san menene zai jawo maka alkhairi me zai jawo maka sari ka san tafasil din wannan ya kuma ba da hanyar da za a san wannan alqur'ani da sunna da tarihin al'ummomin da suka gabata ka san alqur'ani da sunna ka yi tadabburin su sannan ka san tarihin al'umam tarihin umam tarihin waɗanda suka gabata za su fasa maka su maka bayanin abin da ya zo alkur'ani da sunna a dunkule na asbabul khair wa sharri to abu na biyu wanda ne cikon abubuwa guda biyu waɗanda da su ne tatimmu sa'adatul insani wa falahu shine ne wal amru Sani an yahdhara mughalatata nafsihi lahu dan adam ya ya guji yaudarar kansa ko kuma zuciyarsa abinda zuciyarsa za ta yaudare shi da shi abinda zuciyarsa za ta yaudare shi za ta yaudare shi da shi ala hadhihi asbab dangane da waɗannan sabubba wa hadha min ahammil umur wanda yana daga cikin mafi mahimmancin al'amura fa inna Abda ya anna al-ma'siyata wal ghaflata min al-asbab al-mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi fi dunyahu wa akhiratihi wala bud ba makawa bawa ya san cewa saban Allah daga fala ga Allah yana daga cikin sababbai masu cutar da shi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira ba makawa bawa ya san wannan ya san saban Allah daga fala da markanwa da manta Allah zai jawo masa matsala a rayuwarsa ta duniya da lahira suna daga cikin asbabu wanda suke haifar masa da wannan sabo daga fala da barin da barin Allah walakin tughalituhu nafsuhu sai dai ransa za su rika yaudararsa zuciyarsa za ta rika yaudararsa za ta rika gaya masa ƙarya za ta rika gaya masa kuskure shi kuma yana amincewa yana yadda ta hanyar yaya bilittikali ala ahuwillah ya rika yaudararsa tana gaya masa karya da ya rika yin tawakkali na karya dogaro na ƙarya akan afuwar Allah da gafararsa taratan a wasu lokuta ko a wani lokaci a wani lokaci kuma bit taswifi bit taubati taratan a wani lokaci kuma ta sa shi ya rika jinkirta tuba wa bil istighfari bil lisani taratan a wani lokaci kuma ta rika ce ai in kana ga kana istighfari da harshe ai shikenan wa bil fi'li al mandubati taratan ko ta sa shi rika aikata mandubi kana aikata mandubi kana aikata abin da yake mustahabbi wannan shikenan da kana saban Allah Ko da kana gafala ga barin umarnin Allah wannan ba za ka cutu ba wa bil ilmi taratan lokacin ai kai malami ne ka san Allah kana karantarwa saboda haka koma mai kai wannan zai cece ka wa bil ihtijaj bil qadari taratan wani lokaci ta hanyar hujja da kaddara cewa abinda kai ai kaddara ce Allah ne ya rubuta maka to ya zaka yi wa bil ihtijaj bil ashbahi wan nuzara'i wani lokaci kuma ai ga wana wana iri na ne shi ma yayi ga wana wana ai duk matsayin mu shi ma musulmi ne ai shi ma yana yi wal iqtida'i bil akabir taratan da kuma koyi da manya cewa ga suwa da suwa da ba matsayin da suke da shi su ma fa da su a cikin harkar nan me yasa zaka dame ni to mala yace mutum ya guji wannan zuciyarsa za ta rika ga masa ƙarya bayan ya san matsalar saban Allah ya san matsalar gafala da rafkanuwa ga barin Allah ya san wannan ya san kuma suna daga cikin abubuwan da suke cutar da mutum a duniya da lahira dan adam ya san wannan ya fahimci wannan ya gane wannan amma zuciyarsa za ta riƙa yaudararsa za ta rika gaya masa ƙarya cewa Allah ai afuwun gafurun ne gafurun rahimun ne mai afuwa ne mai gafara ne mai jin kai ne haka ka je ka yi abin da kake yi ai Allah mai afuwa ne ka damu kanka ko laifinka ya yi tsiri ya haɗe da sama ai in ka Allah ka je Allah zai maka afuwa sai ta rika gaya masa wannan ya san laifin yana da matsala amma zai ci gaba da yi saboda ta ce ya dogara da afuwar Allah da gafararsa wa bit taswif bit tauba wani lokaci kuma kai idan aka aka aka aka dan dau lokaci haka sai ka tuba wani abu ne yake nema saboda haka ya shiga hanyar da ba daidai ba ce kai kai kai kai in ka samu sai ka tuba wato yanzu kakka tuba ka bari sai ka samu ka shiga in an samu abinda ake so sai kuma a tuba sai a gina masallaci sai a biya wasu umara a biya wasu hajji a dan yi sadaka a dan yi ihsani a dan sayi qur'anai a kai masallaci duk wannan zai kankare maka abin da kai ya san abin da yake ba daidai bane yana wa wasan dukiyar al'umma yana ce amma ransa zuciyarsa tana gaya masa wannan wani ya taba zuwa ya tambaye wani malami ya tambaya ko kuma wanda dai ake ganin shi malami ne ya tambaye shi cewa ga shi aiki yake a kamfani amma suna yacciwatuwa in an sayi abu guda ɗari sai su rubuta sai su rubuta tamanin ashirin ɗin ya shiga aljihunsu ya hukuncinsa ta kanta wannan tambayar izgili ce ka ci dukiyar wani kai in taka ce ya hukuncinta inda shi ne mai kamfanin ya hukuncinta ba zai wani tambayar ba sai dai ka ji ana rigima da shi amma tun da shi yake ci to ya hukuncin sai wanda ya buɗi baki ya ce ka ci gaba in ka samu jari ka daina <laughs> in ka samu jari ka daina to kaga a ci gaba da laifi nan gaba a daina ka gani wa ya gaya masa cewa a daidai lokacin da yake abin Allah ba zai kawo mutuwa ta ɗauke shi ba afa amin ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatina ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun kowane lokaci ubangiji ya iya ya iya kama ka da azabarsa ba gaya maka zai ba lokacin da aka mutu lokacin da Allah zai karɓi ranka yanzu kana samartakan nan taka kana cikin waɗannan ƙananan shekaru to ka tsaya ka gwangwaje ka tsaya ka hore ka more in ya so in an girma a kame kai wai lokacinsa ne mutum nawa ne cikin irin wannan mutuwa ta su tafi da shi wa bilisik fari bil lisani taratan to yi ka yi istighfari ai da abinda mutum yake in yace ke nan. an kankare masa akwai wani wanda na ji kullum sa in ya zo da magana laifuffuka ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi 70 marra a jima kaɗan ya ce annabi ya ce ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi 70 marra wanda duk yake istighfari to ba za a ce ya doge a kan laifi ba ko da zai maimaita shi sau 70 a kullum sau 70 a kullum to ba za a kira shi musir ba Matuƙar dai zai iya ce astaghfirullah a jima ya kuma iya ce astaghfirullah wannan wani malami ne na tafsiri haka da je na ta faɗa ma asarra man istaghfara wala annabi ya ce ma asarra man istaghfara wala da 70 marra kaga nan na farko hadisin da'ifi ne hadisin Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisin Abubakar Abubakar Siddiq shi kansa Tirmidhi ya faɗi cewa isnadin sa laysa bil qawi akwai ruwaya wata ruwaya a cikin al-Mu'jam at-Tabarani a cikin a cikin kitab dua na at-Tabarani da'ifatu jid mawdu'a ce shadidatu da'f haka hadisin ma bai inganta ba sannan na biyu kai ta gaya wa mutane haka ziga su kake yi kana tujarri'uhum ala ma'asiyatillah ala ma'asillah ba tarbiya kake ba su ba ana karanta wa mutumar mutum hadithun raja lokacin da mutum yake ganin yayi laifuffuka kamar Allah ba zai yafe masa ba ya zo zuciyarsa ta karaya yana ganin cin anya koya ma iya tuba ya fai kaza ya fai sai a yi ta karanta masa a hadithun raja dan a lokacin yana cikin tsananin tsoro kada tsoro ya ci galaba a kansa ya ci gaba da abin da yake to sai a karanto masa a hadithun raja amma mutane haka ana zaune lafiya to sai ka hada duka biyu hadithun raja nususun raja da nususun الترهيب حكى القرآن يرك هدس إن ربك لسريع الإقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع الإقاب وإنه لغفور رحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب ذي الطول حكى الله يكي هدس غافر الذنب وقابل التوب شديد الإقاب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم wa in kadzabuka faqur rabbukum dhu rahmatin wasi'a wa la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin haka alqur'ani yake yake hada yake hada inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab ubangiji haka ya rika hada abin to haka ya kamata ka rika haɗa mutane tsakanin arraja da alkhawf kada janibin raja ya yi rinjaye kada janibul khawf ya rinjaye al khawf war raja kamar janahan ne kamar fukafukai ne da su ne dan adam yake tafiya ya tsiro fi sairihi ila Allah idan aka rasa ɗaya janah to kare da kasan tsuntsu an cire masa fifikinsa daya ina zai ji faduwa zai la yaghlib janib al-khawf ala janib raja wa la yaghlib janib ar-raja ala janib al-khawf bal yakuna mutasawiyain haka ya kamata to amma sai a sai ajiye janibul khawf sai a ka janibul raja ko ka samu wasu kuma janibul khawf kawai za su yi ta kawo ba janibul raja kowanne ana duba irin yanayin da yake to irin abin da zaka mutumin da ya zo maka zuciyarsa ta karaya ya yi laifuffuka manya-manya yana ganin kamar ma ba za a yafe masa ba kawai shi sai ya ma shiga wuta kawai irin masu cewa kai ni fa kawai ka kyale ni fa ni sai na shiga wuta fa to irin wannan to sai a zaunar da shi sai a ta karanta masa a ahadithur raja Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza dan a sa zuciyarsa ta yi laushi ya fahimci cewa ubangiji yana yafewa yana gafartawa kai dai ka tuba ka ce ka daina ka dawo ka zama mutumin kirki za a karɓi tubanka Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ana ake karanto a hadisin raja amma ba ka zauna ka tara mutane kawai kana karanta musu hadin raja ka tafi ka basu haka ba anan ziga su kake yi to shine malam yake cewa wa bil istighfari bil lisani taratan wani lokaci kawai zan sa ta rika rudarsa a in kai is astaghfirullah shikenan ka gama wa bi fi'lil mandubati taratan ka in kai azumin eh, arfa yukaffiru sanatal madiya saboda haka kawai da abin da kake yi ka je kai ai shikenan ko in ka je haji an ce duk wanda ya haji za a kankare masa laifuffukansa sai sai mutum ta tafka tsayarsa sai lokacin haji yayi ya ruga je ce zai hajji ya dawo ka yau mawaladatu umuhu to ya dawo sabo ba komai yanzu dan ya dora yanzu wancan an kankare masa wa bil ilmi taratan ko kuma a shi yarka nuna a shi malami ne da shi malami ne to don me za a matsa masa mu mun sa abin da ba ku sani ba muna gani abin da ba ku gani mun san yadda za a saba mun san kuma hanyar da za a ba fita wa bil ihtijaj bil qadari taratan wani ko ya rika maka hujja da kaddara ya rika hujja da kaddara ai abin nan Allah ne ya kaddara kaga ka kyale ni abin nan da ka gani ina yi Allah ne ya kaddara duk ran da Allah ya kaddara zan bari sai ka gana bari sai hujja da kaddara amma duk abin da ya shafi maslaha sa ba zai maka hujja da kaddara ba sai abin da ya shafi saban Allah wa bil ihtijaj bil ashbah wan nuzara lokaci kuma ya rika maka hujja da ire-irensa da makamantansa wani ma ba musulmi ba ne ko fi shi musulunci ne irin wannan za ka same shi a cikin 'yan siyasa in wani yana so ka gyara sai ci dalla kai kadai ne musulmi mu ma fa musulmin nan ne mu fa muna sallan nan mu ma fa kaza kaza kaza kai kadai zaka wato suna nuna cewa su ma fa ba ba fa ba fa maguza bane zuwa musulmi ne mu zaka ga musulunci mu zaka ga kaza mu zaka ga kaza maimakon ya yi ƙoƙarin tunanin ya gane abin da ake cewa ɗin nan kuskure ne kuskure ne ya bari ko a'a a'a sai rika maka hujja da to ai wane wane wane ma shi kafi shi shi ma ai musulmi ne kuma duk da shi ake harkar nan dan me kai zaka damu ko kuma al iktida bil akabir taratan ukhra wani lokaci kuma a ce ai ga suwa na suwa na suwa ne in ilimi ne na addini sun fika amma duk harkar nan da su ake damawa kai yanzu kawai zaka zo ka tsagalgale ka ce kaza kaza kaza kaza ai da abin nan kaza to ga wani shi ma da shi ake a rika hujja da wasu manya ko wani laifi ne a ce to ai wani ma yayi me to ai wani ma ka duba yadda yake ai shi ma yayi to wannan duk mughalata ce ta shaydan ta nafs zuciyar mutum ce al'amaratu bisu za ta duk da ya gane fa ya yarda cewa saban Allah da gafala yana da cikin matsala a rayuwar duniya da lahira amma zuciyarsa zai ta rika karanta masa irin waɗannan mugalata ɗin ce to dole mutum ya guji wannan in yana so ya samu sa'ada da Fala. in ba haka ba zai tsinci kansa cikin matsala ibn qayyim zai ci kawo misali na irin yadda wasu zuciyarsu take wofintar da su ta jefa su cikin kurakurai tare da cewa suna da wani abu na ilimi su ne misalan da za mu karanta insha Allah a darasinmu na sati mai zuwa bi iznillahi ta'ala wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga wannan da ya rubuto takarda yake cewa mala ina son karin bayani dangane da matsayin wannan hadisi da ingancinsa hadisi ne dogo da ya rubuto da hausa ce wani ba yahude mai suna mai suna atal ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa ma'aikin Allah ni ina son zan yi ma wasu tambayoyi waɗanda suka daɗe suna yi min ƙaiƙayi a cikin zuciyata in har ka amsa min su zan musulunta a hannunka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tambayi abin da kake so ka tambaya sai abul ammar sai abul ammara ka tambayi abin da kake so ka tambaya ya abul ammara sai abul ammara ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana amsa masa kuma yana gaskata ma'aiki har ya zo gun da yake cewa ka bani labari akan wasiyinka dan baya kasancewa ga wani annabi face yana da wasiyi wasiyin annabi Musa alaihi salam shine yusha'u bin nun sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace shine Aliyu ibnu Abi Talib bayansa sai ƴaƴansa Hassan da Husaini alaihi alaihi kuma jikokina sai limamai tara daga 'ya'yan husaini sai bai hude a atal yake kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya sake kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka faɗa min su wato su waɗannan jikoki sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan husaini ya shuɗe sai ɗansa muhammad sai ɗansa ja'afar sai ɗansa aliyu sai ɗansa muhammad sai ɗansa aliyu sai ɗansa hassan sai ɗansa almahadi muntaza sai abul ammar ya musulunta ya kuma yi godiya akan haka shin malam wannan hadisi ba zai zama hujja ba akan cewa khalifofi goma sha biyu ne aka sani ba guda hudu ba ina nan ina sauraron ka ah, malam ka yi adalci ni mai neman gaskiya ni mai man gaskiya ne ko da yaushe assalamu alaikum ka huta lafiya to wannan hadisi gashi dai kamar yadda kuka ji ina ina zaton ina zaton kowa wanda aka bashi wannan hadisin daga dandanan sa ma <laughs> ya san ya san inda wannan hadisi ya sa gaba a inda a ce akwai wannan hadisin ai kowa ya zama dan goma sha biyu da wanda ba wanda ba zai zama imami isnai ashari ba akwai abin da ya kai wannan ya kai wannan fitowa ƙwaro-ƙwaro haka ƙwaro-ƙwaro haka da manyan baki shi kansa bai gaya mana wayar waito hadisin ba ba a faɗi masdar ɗin ba ko sahabin ba ba a faɗa ba ta kawai wanda bai hude to kowa ya ga dama yanzu ba zai rubuta wannan bai ce wani bai hude wani kuma in ya ga dama ya ce wani ba nasare wani in ya ga dama ya ce wani ba majuse wani ya ga dama ya ce ma wani kabila bahaushe ko abu ne da in kaga dama za ka faɗa illa iyaka shi hadisi ka'ida ce da shi idan ka ce akwai hadisi kaza waye ruwaito shi kuma ina Su waye a cikin isnadin nan wane da wane da wane ya tarihinsu yake Ya yaya nagartarsu iliminsu adalcinsu amanarsu amma kawai ka shaƙi iska ka ce hadisi ya ce ko wani bai yahudi na farko dai wannan ƙarya ce ƙarya ce zallata zunzurutunta ba wani hadisi da ya ce haka akwai wasu hadisai da basu inganta ba na ƙarya yan gajajjeru ne su ma ba su yi tsawon haka ba ba su yi tafsirin haka ba akwai wanda kamil ya kashi ibnu adi ya kashi a cikin alkamil fi du'afa'ir rijal tarjama sharik ibnu abdullahi al-qadi wanda aka ce ah, salmanul farisi ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye wasiyinka sai bai bashi ansa ba sai kashe gari ya kirawo shi ya ce wasiyina shine ali iya nan hadisin ya tsaya sai wani na riwayar ibn buraida an abihi da ita ma riwaya ce wacce take mawdu'a ta ƙarya ce isnadin Muhammad ibn Humayd Ar-Razi wacce kuma isnadin ta akwai wani nasa ibn Abdullah wanda dukkanin malamai sun yi kace-kace da su makaryata ne sauraka an ka koma tanzihu shari'a tanzihu shari'a na ibnu arraq za ga hadisan waɗannan guda biyu dukkanin hadisai ne rubabbu na ƙarya bara gurbi amma su ma ba wannan kissar ba yahude waye waye waye waye abinda za ka samu a cikin littattafan firak a cikin littattafan tarihi da yahudan da ya fara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da wasiyi shine abdullahi bin saba a zamanin sayyidina usman wani bai yahude ne da ya da'awar musulunci ya shigo musulunci domin ya cutar da musulunci sunan shi abdullahi bin saba al-yahudi wanda aka fi sani da ibnu sauda ya shigo musulunci domin ya yi wa musulunci illa yake nabi yana da wasiyi shi aka san yana faɗa wannan magana inna li kulli nabiyyin wasiyya saura kamar yadda annabi Musa yake da wasiyinsa yake da wasiyinsa Yusha to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasiyinsa Ali to da nan ya rika yawo ya je Hijaz bai samu karbuwa ba ya gangara ya tafi Kufa ya tafi Basra eh, Basra ya tafi Kufa ya shiga Sham ya yi da tare da su sukan sayyidina Uthman wannan shine abin da wannan shine bai hudan da aka sani ba wani bai hude da yazo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya durkusa yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi kuma yana gaskata shi sai kace mala'ika jibril ai ga fa jibna lahu yas'alu wa yusaddiqu to dan ba sai aka ce shi ba bai hudan yana tambayar sa musulmi amma zo yana tambaye shi yana gaskata shi hadisin ma yadda shi ya rubuta shi ya fara da cewa ya ma'aikin Allah to kaga ya gama kuma me kuma yake jira tunda ya yadda ma'aikin Allah ne saboda ka wannan hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba ne, wanda duk ya ce maka wannan hadisin gaskiya ne to ka gaya masa ya baka sunan mai ruwayarsa sannan ya baka isnadinsa sai a kawo mana nan ba mu ce shi ya ba mu isnadin ya ba mu ruwayar ya ba mu isnadin sai kai kuma sai a maka fiɗa a kaji amma na gaya maka wannan ƙarya ce inda da wannan ai da ba za a tsaya ai ta wani rigima ba wanda ya ce ‘yan matan gidanmu ne suke sanya doguwar riga wato after dress su fita zuwa unguwa ba tare da hijab ba kuma wani bangare na jikinsu yana bayyana sai aka hana su sai mahaifiyarmu ta ce sai sun sanya kuma sai sun fita zuwa unguwa a haka ba tare da sun sanya hijab ba to shin zan iya ɗaukar kayan in ƙona don in raba su da irin wannan shiga ta fitsara to wannan wace irin mahaifiya ce wace irin mahaifiya ce wannan wadda za ta yi za ta so ta jefa ƴaƴanta cikin halaka Allah ya ce ko an fusa kuma alaikum nara ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta ita kuma ta rika tura iyalanta cikin wuta ta rika tura ƴaƴanta cikin halaka maganar da muka gama kenan irin su ne daga baya su zo suna nadamar banza nadamar wofi sun yarda su bi hanyar Allah suna zira kansu da 'ya'yansu cikin ayan halaka daga baya kuma wani abu in ya faru zo suna wayo wayo da na sani saboda wannan ba uwa bace ta gari wannan 'ya'ya ba su dace da uwa ta gari ba gare su san haka su san cewa abin da take yi musu wato tana tana musu ingiza mai kan turuwa ne za ta cutar da su kai kuma abin da za ka yi ƙoƙari ka yi shine kai ta kokari kai ta nuna musu illar abin kai ta nuna musu sharrin abu in kana da ayoyinka da hadisai da suke magana akan shiga da umarni da Allah ta'ala ya yi wa mata na su kame su shiga ta ta musulunci ya ayyuha annabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna wa la yu'zay ka karanta musu ayoyin Allah da aka ce a umarci matan mu'minai da su yi shiga sutura su sa hijabi su rufe jikinsu kada su bayyana tsiraicinsu wala ta zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhir al-aya kada su bayyana tsiraicinsu ga wani wanda ba muharramin su ba ba mijinsu ba ka karantar da su wannan ka nuna musu illar irin wannan shiga da suke yi ta fitsara da abin da za ta janyo musu a rayuwarsu na lalacewa da taɓarɓarewa ka yi ta ƙoƙarin su gamu gamsuwa a zuciya domin raƙaba zati mutum ya gamsu a zuciya shi ya fi komai su da kansu za su tattara wannan kayan su watsar ko su kona amma yanzu dan ka kona ma in dai abin yana nan a cikin zuciyarsu uwarsu tana nan mai ɗaure musu gindi to za a samo musu wasu kai kuma za a sa kafa wando ɗaya da kai ba tare da ka cimma buƙatar ka ba kuma watakila ma su samu fiye da yadda da ka kona musu da ka ƙoƙarin abin ka kona abin daga zuciyarsu ka kona abin daga zuciyarsu inda a ce idan ka kona ɗin ba za su samu wasu ba za su yi shiga kuma ta mutunci to da sai a ce ka yi to amma dan ka kona din kuma sun je sun ci gaba sun samu wanda suka fi wannan kuma watakila daga nan ma su ƙara nesa da kai ba za su ƙara ma sauraron ka ba in da suna ɗan sauraron ka yin wannan ya sa su ƙara ma fa zama shi yasa ake son ka gamsar da mutum da dalili da hujja ka gyara masa zuciyarsa ta gyaru ta karɓi abu ya fi kai masa ci da ƙarfi shi yasa addini ma ya ce ka tilasta mu wani ya shige shi da ƙarfi la ikraha fi din kattabe dan ka tilasta masa ba zai rike addinin ba saboda tilas ya shiga dan da sanda ya samu dama fif zai fita kuma ba ya da wani amfani ya zo yana yin abin da ba bai yadda da shi a cikin zuciya ba za ka ci gaba da karantar da su kana musu wa'azi har su da kansu su fahimci abin da suke kuskure ne su bari ita ma mahaifiyarku ka ci gaba da yi mata wa'azi don ita kanta tana buƙatar ita ma a yi mata wa'azi akan wannan mataki da take da ta ɗauka wannan kuma yana cewa a yi masa ta'rifin a yi masa bayani akan ta'rifin bid'a wanda Abu Ishaq Ash-Shatibi ya kawo na cewa tariqatun fi din mukhtara'a tudahish eh, tudahi ya rubuta da dalil da da ba ce tudahi shar'iyya yufsadu biha as-suluku fi as-suluki 'alayha al-mubalaghatu bit ta'abbud lillahi ta'ala wannan bayani ne da Imam Ash-Shatibi cikin littafin sa al-i'tisam yayi ta'arifin menene bid'a ce wata hanya ce kirkirarriya a addini wacce take kama da addini take kama da shari'a to ta bid'a da ba bata zuwa da kamanni na saban Allah na nazari kara za ta shigo yi zikiri sallah ne wani abu ne da za ga kaman addini ne san manzan Allah wani abu irin wannan to zahir shari'i tana kama da hanya ta shari'a amma ba ta ba ita bace abinda kuma yasa ake kirkiro ta a riƙa yin aiki da ita shine wai a kai matuƙa wajen bautar Allah saboda ka sai a ƙara wasu abubuwa da shari'a bata zo da su ba akan wanda shari'a ta zo da su ana ga ƙarin wannan kamar ka kai matuƙa ka ƙara ƙaimi wajen bautawa Allah to ita bid'a da wannan ake shigo da ita a addini don a nuna a nuna mutane kuma su samu karbuwa sai wannan da yake cewa ko ya halatta mutum ya saurari karatun wani malami ta hanyar kaset ko cd ko ta waya wato handset kuma ya karantar da abin da ya saurara ba tare da ya zauna gaban wani malami ya karantar da shi ba kamar kira'ar ƙurani ko fassara ta tafsiri ko hadisi da wani karatu na addini hanyoyin samun ilimi suna da yawa daga cikin hanyar samun ilimi akwai ka saurari karatun tafsiri ko hadisi ko ko ko aqida a kaset ko abin wannan duk hanya ce ta isar da sako kuma ta ilmanta akwai da yawa daga cikin malaman da baka taba ganin su amma kuma ka amfana da su da yawa ka amfana da karatun su in ba dan haka ba mai amfanin a rika dauka a cikin CD da kasi sai dai ka sani abinda ka saurara ka fahimta shi za ka karanta shi za ka gaya mutane wato kada dan ka dan kama fara kama tasha nan da can kai ma ka bude taka ka bude kanka taka tashar daban abinda baka san shi ba baka taba karanta shi ba kawai ka nannago shi ka ce shi za ka karantar to anan za ka yi barbabiya tunda baka karance shi ba ba karantar da kai ba amma abinda ka sani ka karantar da wanda ka sani wannan ba laifi ka karantar da amma wanda zai zo ya kinkimo alqur'ani ce zai tafsiri wannan babban abu ne ba za a ce kawai ka je tafsiri a kasar ba ka je kai ma ka baje kolin ka ce za ka yi tafsiri alqur'ani ya fi gaban haka ballantana qira'arsa qira'arsa wannan ba ka ce kawai ka dauki daga daga kasir ba dole sai ka zauna gaban wanda ya san ƙira'a din dan wani abin zaka sata kana faɗarsa daidai amma ba daidai kake faɗarsa ba zaka rika jin kunnan ka rika gaya maka kaza ake cewa amma ba haka ake cewa ba zaman ka gaban malami a shi zai sa shi zai sa ka karanta abin daidai amma wanda baya hana ka amfana ka fa'idanta da abin da ka ji a kasir ko a cd kuma bai hana kai ma ka isar da wannan sakon da ka ji amma kakka wuce iyaka akwai masu cewa Allah ya ce tashi in taimake ka shin ina ma'anar wannan magana a shari'a da wannan siga Allah ya ce tashi in taimake ka babu wata aya tashi in taimake ka da wannan sigar in ka ce Allah ya ce tashi in taimake ka kamar abin da ya tashi in taimake ka shine maqulul qawl to ka ce ya ce inda cewa kai Allah ya nuna bawa ya tashi yayi wani abu zai taimaka masa to wannan Allah ya nuna haka walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana in tansurullaha yansurkum wato in ka tashi kai wani abu kai ma sai Allah ya ya taimaka maka akan wannan abu wannan akwai abin da yake nuna haka daman duk karatun da muke yi shine ka tashi kai wani ta bangaren ka sai kuma Allah ta'ala ya taimaka maka shine al-akhdhu bil asbab ma tafwid al-amr ila Allah amma ka ce Allah ya ce wasu sun ɗauka ma aya ce ta alkur'ani wasu da dama da za ka ce Allah ma ya ce to wani abin da yake ɗauka alkur'ani ne ya kawo aya za ka ga wannan kum an surka ko kum usa'iduka ko kum wani babu wannan aya Alƙur'ani? amma da cewa kai Allah ya nuna a cikin ayoyinsa cewa in bawa ya yi tashi ta ɓangaren sai wani kataɓu zai taimaka masa wannan akwai ayoyin da suka nuna haka mutum ne yana tuki sai wasu mutane biyu a kan babur suka fada masa suna cikin halin maye na giya kuma ba su da addini kwata-kwata sai ya bige su har suka mutu shin mana akwai diya ko kuma azumi da mai mota zai yi to abin tambaya anan me yake nufi da ba su da addini kwata-kwata yana nufin ba musulmi ba ko ko a'a kawai da yana nufin yan iska ne yan giya ne kawai yan iska a in musulmi ne maganar sun sha giya duk wannan ba zai fitar da su daga musulunci ba suna na a musulmi kuma ayar da ta yi magana kan kashe mumini ta tabbaka a kansu. don kalmar mumini ba ana nufin mumini cikai wanda Allah ta'ala ce ulai wani mu'minun haƙƙa ba ana nufin asulul iman sun yarda da Allah da mala'iku da manzanni duk waɗannan usulul iman ɗin guda shida sun yarda da su ba su yi abin da ya kafurta su ba to dai dan shan shagiya suna na a musulmin su saboda haka hukuncin wanda ya kada musulmi yana nan saboda haka abinda zamu zamu nemi mu sani meye ba su da addini kwata-kwata maguza ne in maguza ne to babu babu kafara ba magana kafara don kafara ta zo a siyakin kashe mutum mumini ciki bisa kuskure sannan kasancewa su suka auko maka duk wannan baya ba zai fitar da shi da kuskure ba dama ai shi ne wannan kuskuren ba dan da kai ka auka musu kaga ai kai kai kisan ganganci da a ce kai ka nufe su ka je kawai dan sun sha giya ka ce bara ka ture su ka kai kisan ganganci amma su suka auko maka ba tare da ka kula ba ka bige su to kai kisan kuskure saboda haka kisan kuskure yana nan da da da, da abin da ake bayarwa na diya da kafara a waɗannan su ne tambayoyin da muka samu <coughs> da fatan abin da muka yi daidai Allah ba mu lada abin da muka kuskure akwai na manta akwai a cd na tafsirin ramadan na na wannan shekarar 433 2012 na wannan masallaci wanda Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina Sautu Sunna ya gabatar a wannan abin nan a wannan masallaci akwai cd sa a MP3 ana samu saboda ka sai a nema domin a karu da abin da aka karantar Allah ta'ala ya ba mu dacewa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in